يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 yau muna alhamis shida ga watan ramadan hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da yau a daya ko daya ga watan shida shekara ta 2017 a rana a wannan makaranta ta ramadan ta ƙur'ani tare da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da muke yi a wannan masallaci na sahaba da ke kundila cikin Kano muna cikin suratul bakara a jiya mun tsaya kan aya ta 266 biyu da sittin da shida ko a yau za mu ɗora kan aya ta 267 biyu da sittin da bakwai me Allah ya ce eh? sittin da ajiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالله أين أنت يا أخي؟ يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد نعم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب نعم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ya ku waɗanda suka yi imani ku ciyar daga daɗaɗan abin da muka wato kuka tsawarwarta ko kuka samu wato min tsaye ce ma ka kasabtum daga daɗaɗan ababen da kuka samu na halal wa mimma akhrajna lakum min al kuma har wa yau ku ciyar daga cikin abin da muka fitar maku na ƙasa kayan noma kenan ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه kada ku nufi mummuna ko lalatacce daga cikin wancan abu da aka ce ku ciyar don fi kuna ku ce cikin lalataccen za ku ciyar walastun bi akhidhi ku kanku inda za a ba ku ba za ku karɓe shi ba illa an tughmidu fi sai dai in kun rinsa idan ku kun kau da kai ku karɓa amma ba don jin daɗi ba ba don jin daɗin rai ba walamu ku sani annallaha ghaniyun hamid lalle Allah mawadaci ne ko da ya ce ku ciyar ciyarwan kanku za ta dawo hamidun kuma shi abin yabo ne subhanahu wa ta'ala a shaidanu ya idu kumul faƙara shi shaidan yana umarta ku kullun da talauci ma'ana yana tsoratar da ku in kun ciyar za ku talauci wa ya'murukum bil fahsha a gefe guda kuma yana umarta ku da alfasha idan ayyuka ne na alfasha sai ta ziga ku amma idan aikin alkhairi za ku ciyar da dukiyar ku wajen aikin lada sai rika nuna maku da maku wahayin cewa za ku tsiyace za ku talauce shine ash ya ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla shi ko Allah maɗaukaki. yana maku alkawari na gafara in kun ciyar da dukiyoyinku wacce za ku samu daga gare shi wa fadlan da kuma arziki mai yawa sakamakon ciyarwar da kuka yi zai ninninka maku ya mayar maku da falalarsa wallahu wasi'un alim Allah ma'abucin yalwa ne kuma ma'abucin ilimi ne yi hikimata man ya sha. Allah yakan ba da hikimarsa ga wanda ya so wato ilimi kenan ko kuma a gane ilimin a aiki da shi shine ma'anar hikima a nan to Allah yana yin wannan ga wanda ya so wa man hikimata wanda duk aka ba shi hikima shine samun ilimi da aiki da ilimin faqad utiya khairan kasira haƙiƙa an ba shi alkhairi mai yawan gaske wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba masu tuntuntuni ba masu astuwa su gane ababen da aka faɗin nan sai ma abuta hankali sai ma abuta wato ganewa waɗannan ayoyi muka kalle su suna da abubuwa masu yawan gaske na farko tun jiya muka shiga bayanin ciyarwa a ciyar a ciyar a ciyar bayanin ciyarwa a cikin alkur'ani an maimaita shi sau da yawa ba don komai saboda a nusar da al'umma muhimmancin ciyarwa saboda nau'o'in ciyarwa suna da yawa akwai ciyarwa ta wajibi akwai ciyarwa ta nafila akwai ciyarwa wacce take wajibi ciyar da iyali ciyar da 'ya'ya wanda suke ƙarƙashin ka, sannan ciyar da dukiya ta ɓangaren wajibi irin na zakka akwai ciyarwa ta nafila wanda bayan ka samu ba zakka ba ce amma za ka bayar akwai ciyar da miskinai ciyar da marayu ciyar da zawarawa wanda ba su da duk gashi nan wuraren ciyarwa da yawa shi yasa ayin za su yi ta maimaituwa muna jin su to a nan wurin Allah madaukaki yana ba mu labari mu ciyar da mu muminai kenan domin cewa Allah ya ayyuhal lazina amanu ibn Abbas yana cewa da inda aka ce ya ku waɗanda suka yi imani to ka karkada kunnanka da kyau ka saurara da kyau umarni za a bayar umarnin da ba mai ɗaukar shi in ba mumini ba ne shi ya sa za a ce ayyuhan nas kira ne kowa da kowa wannan amma ya ayyuhan lazina amanu magana ce hidabi ne da yake khas ga muminai to sai ka saurara ka fahimci abin da zai biyo baya sai Allah ya ce an fi min ce ma kasabtum ku ciyar daga daɗaɗan ababen da kuka nema domin alkasbu shine abin da ka nema ko ta hanyar kasuwanci ko wata sana'a ko wani aiki ka tsororta na halal har matsayin ibn kasir a wannan wurin ya ci malaman tafsiri sun fassara wurin da ma'ana guda biyu da Allah ya ce min ki ma kasabtum me ake nufi da shi wato ku ciyar da dukiyar da kuka fi so wacce tafi daɗi a gare ku wacce tafi kyau daga ita za ku ɗauka ku ciyar ba daga wacce ba kwaso ba shine min tsayi ba ma kasabtum a wata fassara min tsayi ba ma kasabtum daga halal ake nufi a tsayi ana ana nufin halal ka nemi dukiyarka ta halal to daga ci za ka ɗauka ka ciyar ciyar wanda kake so a baka lada domin ka ciyar da abin da yake haramun inna allaha tayyibun la yaqbalu la tayyib Allah mai tsarki ne baya karɓa sai abu mai tsarki sai na halal kenan shi yasa sai suka fassara malaman tafsiri da cewa ma'anar ku ciyar daga daɗaɗa ma'ana kamin da kuka samu na halal ka yi buge-buge na kasuwancin ka ka samo 'yan riba ka ta halal to daga ciki za ka ciyar ka je ka ainihin yi fataucin ka yi ka wanda ake biyan ka a wata ɗan abin da ka samu ka yaga ka ciyar wannan min ce ma kasabtum kenan ko kuma a'a ita dukiyar kanta iri iri ce akwai abin da ka fi so akwai kuma abin da baka ci san shi ba to in ka ciyar daga abin da ka fi so kamar karatun da muka yi a baya babban sahabi da aya ta saukalan rahata tun fi tunfiqu mimma tuhibbun ya zama a wannan lokacin da ya ji ayar ya ga yana da gonar da take daban tana ba da amfaninta wajen lokaci biyu a shekara ya fi santa akan sauran gonakin ya je ya ce ma manzo ga ta nan na danka maka ka sa ta inda ya dace ya rasulallah saboda ayatan da ta sauka wannan gona tashi bai raha wacce take a madina annabi har shiga yake ya sha ruwan gonan saboda zaƙin ruwan gonan ya sadaukar da ita shi kuma annabi ya ce ka je ka sa ta ga 'yan uwanka makusanta duk abin da take samarwa to kai ta ma yan uwanka wato ai ta ciyar da su da ita to shi yasa sai suka fassara wannan aya wasu da cewa min ce ma kasabtum daga abin da kuka fi so wanda shine kana son abin zaka ɗauka ka bayar riga ce ba sai ta yayyage ba ta faffashe sannan ka ɗauka ka bayar a'a wani abu zaka ba wani na abinci ba sai wanda bai da kyau ba zaka ɗauka ka bashi wanda kai kake so shi yasa a gaba aka yi wannan sharhin Allah maɗaukaki bayan ya ce sannan kuma wa mimma akhrajna lakum min al-ard daga abin da muka fitan muku na ƙasa wannan ana nufin kayan noma kenan wanda suke kai aikin ka ka shuka Allah ya fitar da Allah ya saukar da ruwa ko kuma ruwan da ya tara a wani kogo ka ba abin ya sha da haka abin zai samu shi yasa sai Allah ya ce min tayyibati wato mimma akhrajna lakum daga abin da muka fitar maku min al-ardi na ƙasa su doya ne su shinkafan nan su dawa su masara duk waɗannan abubuwa daga ƙasa suke to daga su za ku ɗauka ku ciyar shi yasa sai wasu malaman suka ce ai ayar har ma tana magana zakka domin an ce daga cikin abin da muka fitar maku sai ku ɗau wani yanki na zakka ku bayar kenan saura kuma naku ne ka sami a wuski e biyar shine kwano ɗari uku kenan ko ka ce sa'i ɗari uku sai ka kasa goma ka ba da kashi ɗaya kashi tara duka naka ne daga cin abin da wato muka fitar maku kenan na ƙasa kuma in kuka duba Allah cewa na lakum mu muka fitar da Allah ya so ka shuka shuka ta fita ai ruwan ta yi ta fitar da kwayar. duk ba komai na faruwa ba to cikin abin da Allah ya yi mana ya ce mu ɗau wani abu mu ciyar don a nuna mana wato muhimmancin ciyarwa kenan <clears throat> sai Allah yake cewa wala ta yamma khabisa samin, kada ku nufi mara kyau a cikin abin da za ku ciyar ɗin ka ce can shinkafa ta yi mai kyau ta fitar da ta yi kwaya mai kyau waccan kuma ta yi wani abu da ake ce ma ko shefe ko gashi nan ta fita amma ciki in an bare ba kwaya sai kanana ba nagari ko masararka waccan ta yi kyau ta yi kwaya mai nauyi waccan kuma ba ta kai ba to in ka tashi fitar da zakka sai ka ɗauki cikin mara ka bayar ko kuma ka tashi yin sadaka ta ta ɗau'i sai ka ɗau waccan masarar da ka san ba ta da kyau ka bayar an gane da kyau ko kuma bayanin da muka yi na ɗazu rigar da ta faffashe wani abin da za ka bayar kai ma ka san abin ma ba mai kyau ne ka ɗauka ka bayar ne Allah ke cewa wala tayammamul tun fi ƙuna. kar ku nufi mara kyau a ciki wanda ku da za a ba ku kuma ba za ku karɓa ba domin mai. saboda abin da ke cikin abin na muni sai dai ɗan idan kuna rufe kuna jin kunyar wanda ya ba ku. an ba ka riga fasassa watakila kai ma za ka iya ba da ta wanda ya baka dan jin nauyin kai ya ce ka raina sai ka karba kawai Shi ne illa an tumizu fi sai dai in kawai kun tsaye da kun kau da kai dan kar wanda ya muku kyautar ya ce muku kyauta ba wannan aya malaman tafsiri suka ce tana da sababin sauka sababin saukarta larabawa sukan abinda ake ce ma juzaz tattara dabino su tattara shi su gyara shi to a ciki akan sami mai kyau da mara kyau da wanda dabinan ya yi kyau sosai da wanda yake kuma kila bai kyau ba sun suka tashi za su bayar sai su ɗau wanda bai da kyau ɗin sai su ɗan haɗa da mai kyau sai su bayar cikin yadda suke yi domin su larabawa su tun da can ba su cika ma san a ba su abu ba sai dai su su bayar suna jin nauyin ko ma za a ba su miƙa hannu su karɓa shi ne yan suka yanko irin tutar dabino ɗin nan sai su zo wurin irin wato dirka ko mu ce fila ta masallacin manzo sallam sai su sagale inda mabukaci ba zuwa kai ka ba shi balle ya ji kunyar karɓa sai su sagalgala wannan tuta ɗin to wato ahalu siffa wanda suka zauna ba su da wani abinci ba su da gida ba su da abin nan sai zo su rika tsinka suna ci kuna ganewa da kyau to a ciki ne sai su hada ga mai kyau ga kuma mara kyau domin shi da dabino kun san iri iri ne yana da suna daban-daban akwai bal shine wanda ya fara bira idan ka tauna za ka ga hada ruwa-ruwa yana fita kila ma fari ruwan shine bal sannan akwai busur busur kuma shine ya nuna bai zama ruɗab ba ruɗab shi ne ya nuna lugub kenan ana sa a baki zai narki to su da wato laraba ko mutanen madina tunda su ne ma abu nan wato har wata gwaninta ce ka yanko tutar dabino ka kawo mu wanda za ka kawo masa bisa girmamawa ya zama yana da nau'o'i na wannan dabina akwai ruɗab akwai busur akwai bal domin kowane cinsa yana da amfani shi kan shi wannan mai bauri-baurin da ya fara biracin shi na da amfani na musamman a jiki to idan ka kawo ka aje to a ciki kuma za a sami wasu wanda ba su da kyau ko sai ka ɗauko waccan tuta da ba ta da kyau ka ɗauko waccan sai ya zo ya haɗa ya sagali wannan abin da suke shi ne sai Allah maɗaukaki yake cewa ya ayyuhal na amanu an fi min ta ma kasabtum ma mimma akhrajna lakum min ta yamma wa la min hutun fi kuna. kun gane da kyau saboda haka sai suka ce nazalat fil ansar wannan aya ta sauka ne ga mutanen madina kanatil ansar iza kana ayyamul ayyamul juzazin nakhli idan kwanakin yankan dabino yayi da gyara shi da tattara shi yayi to akhrajat min hitani halbusur fa'allaquhu ala hablin bainal istiwadataini min masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai su zo su ɗauko busur ɗin wanda bai zama ruɗab ba sai su zo su sagalgale shi a wannan dirka ko ka ce fila ta masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam fa ya kulu fuqara'ul na min daga ciki wato muhajiruna da suka baro madina a makka kai afwan suka zo madina ba su da kowa sai su rika ci daga cikinsa daga nan ne sai wasu daga cikin masu wannan abin sai su saka mara kyau a ciki su saka su sagali wa Allah ya saukar da aya a kansu har zuwa gare mu har yau har gobe tana aiki al'ibiratu bi umumin lafzi la bi sabab har yau laifi ne in za ka ba da abu za ka ciyar zakka ce za ka fitar a'a tana bila ce kar ka yadda ka ɗau abu mara kyau ka bayar ko kuma ka ɗau mai kyau da mara kyau ka haɗa ka bayar domin kana neman lada ne an fahimta da kyau wala mul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi kada ku bayar da abu mara kyau wanda ku kanku inda za a ba ku shi ba za ku karba ba sai dai idan kuna rufe don jin nauyin shi wanda ya ba ku din kenan ana fahimta da kyau Allah maɗaukaki ya ce wa alamu an Allah ganiyun hamid ku sani lallai Allah shi mawadaci ne ko da yace ku bayar ba ya ce ku baya ne don yana da bukata a karan kansa subhanahu wataala a'a Allahu huwal ghaniyu Allah mawadaci ne ku dubi inda aka ce ku yi layya layyar da za ku yi ku yanka ragon ko saniya ko raƙumar ku yi Allah ya ba ku lada ba abin da zai koma zuwa ga Ubangiji na jininta ko namanta jini dai zai zuba a ƙasa nama kuma za ku ɗauka yanku ku cinye amma kuma Allah ya ba ku lada sai kuma aka ce ku yi dan shi to haka nan ita ma dukkan sadaka da ciyarwa abinda ake nufi kenan duk sanda kuka ciyar kar ku yi tsammanin dan Allah ya ce ku ciyar kuma a ce ka ciyar dan Allah ka ɗauka Allah ne a'a ka ba miskini dan uwanka dan ya kaunace ka dan ku zauna lafiya domin idan wato mawadata da fukara ana samun wato taimako da ciyarwa sai a zauna lafiya hikima ce ta ubangiji bai yi mutane su zama bai ɗaya ba a ce dukkan mu mawadata ne babu hikima dukkan mu hakirai ne ba hikima wani ba zai saurari wani ba sai Allah ya gauraya ya yi mutane wasu ya yalwata masu wasu kuma ya taƙaita samun su a cikin haka akwai hikima kai mai akwai kaɗan yaga ka bayar cikin abin da ka bayar wannan shi kuma zai karba ya ji daɗi ya yi addu'a to sai ka ga an zauna lafiya ba gaba da juna babu faɗa da juna an gane da kyau shine wa huwa ghaniyun an jami'i khalqihi wa jami'u khalqihi a fukara Allah mawadaci ne gabarin dukkan halittunsa kuma dukkan halittunsa su mabukata ne zuwa gare shi wa huwa wasu fadli shine ma abutar falala la yanfidu ma ladaihi duk abin da ke wurin Allah fa baya karewa wa man tasaddaqa bi sadaqatin min kasabin tayyibin duk wanda ya sadaka da wani abu na halal domin waccan fassara da aka yi bin dukkan su ana amfani da su ka ciyar ma'ana tayyib in ka dauka halal ko kuma ka ciyar da abu mai kyau duka ma'anar ana ɗaukar ta amfani da ita to duk wanda ya ciyar daga abin da ya samu na halal kuma mai kyau to faliya alam ya sani annallaha ghaniyun wasu wal'ada Allah mawadaci ne ma'abucin baiwa ne da yalwa ko mai bayarwa in ka ba da abin da ka bayar Allah zai nunka maka yasa ibn kasir sai ya kawo hadisin nan wanda ainihin mazo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullum mala'ika yana sauka ko guda biyu mala'ikun eh, suna sauka guda biyu suna cewa suna ɗaya na addu'a ga mai ciyarwa Allah ya mai masa sannan ɗaya na addu'a ga mai riƙewa shi kuma Allah ya watsa dukiyarsa saboda me saboda ciyarwa daɗa haɓaka dukiya ne riƙewa da hanawa tarwatsa dukiya ne wani ya ce to ai mun ga wani alhaji wani ba ruwan shi da ciyarwa amma dukiyar tana ta gaba kasa akwai sakin talala ta ubangiji za a sakan mai ya ta yi amma kai kake ga dukiyar ga ta zahirinta na karuwa sai Allah ya zara albarka ko ga dukiyar a zare mata rashin jin a zare masa rashin jin daɗin dukiya ga ta nan himilin dukiya bai jin daɗin ta kai da baka da dukiyar kafi shi jin daɗin rayuwa ku kaga duk wannan yana ƙarƙashin wannan aya shi yasa sai Allah ya ce shi fa mawadaci ne kuma abucin bayarwa ne da falala saboda haka a lura da kyau karka bayar kai tsammanin abin da ka bayar dan shi Allah mabukaci ne a'a shi ne ya ce ka bayan ma abokin zaman ka ne talaka ko miskini kun gane da kyau kuma shi Allah shi ne hamidun abin yabo wanda ake gode masa akan duk abin da yake ma bayansa na kyauta na arziki da yake basu na kayan noma da kuma abin da suke samu ta ɓangaren kasuwancinsu sai Allah yake cewa shaidan ya iri kumul faƙara shaidan yana yi maku fa yana firgita ku da tsorata ku da za ku talauci alfaƙaru ba shine talauci ba ko faƙaru faƙa daga faƙa ne babu kenan baka da shi faƙiri wanda bai da shi kenan to shaidan duk sanda za ka ɗauka ka bayar ka ciyar ko da wani abin da Allah ya baka ta hanyar noma ko abin da ya baka ta fuskar kasuwanci ko wata sana'a ko aiki to sai shaidan ya ce za ka ci. abin zai ƙare za ka rasa fa kana bayarwa kuma shaidanu iri-iri ne ka san akwai babban shaidanu shi babban shaidan sannan akwai 'yan barandansa cikin mutane da aljanu cikin mutane wani matarsa za ta zama masa shaidaniya wajen aikin alkhairi duk sadda zai inda za ta sani ba za ta bari ba in zai shawara da ita za ta ce a'a ai ga halin da muke ciki yanzu in ka bayar kaza da kaza zai faru wani yana da shaidanun ‘ya'ya su abin da suke so a mutu abban masu duk sanda babansu zai wani abu na dukiyarsa kuma tashi ce dukiyar abin da zai kuma kanshi zai mawa kuma abin da ya din na cikin dukiyar shine nashi abin da ya mutu ya bari nasu ne to sai ka ga ‘ya'yan in dai za su sani ko zai shawara da su sun zama shaidanu a nan wurin sai su ce baba in ka bayar abin naka zai kare akwai yaya kuma na arziki da su kullum so suke su ga mahaifinsu yana aiki alkhairi suna ma kokarin su koyi da shi tun yana da rai to shi yasa aka ce a cikin ƴaƴanku da matanku akwai makiya a gare ku akwai wanda suke fitina ne a gare ku don Allah ya baka ƴaƴa da mata ka rika shiga taitayinka kada su zama fitina a gare ka duk aikin alkhairi su rika shiga tsakaninka da shi Haka hakanan matanka su ma ka rika hattara wani Allah kan azurta shi da mata nagari masu son aikin alkhairi sanda zai ma 'yan uwansa ba ruwansu sanda zai ma makwabta marasa shi sai dai su ce a yi ba komai Allah zai maya akwai kuma matan da dai a ɓoye kai wani ko mahaifiyansa zai mawa ba ya so ya gaya ma iyalinsa dan in ya faɗa musu sai ransu ya ɓaci to duk wannan za su shiga ƙarƙashin ashaiɗanu ya eh, yi da kuma faƙara wa ya bil fasha sannan idan za ku yi abu na ba daidai ba wurin nuna alfahari da nuna isa to nan kuma sai ya ta zuga ku shine ya amurkum sai ka ga shaidan yana haba ai alhaji in baka ba sai a ce baka da abin ai sai a rena maka arziki gara kai maka. fito ka shiga layi ka yi ta zazzagawa sai ka ga shi ma alhaji ya fara in alfahari na sanya kaya ne in alfahari na shiga ne in na shiga mota ne da takama a motar idan wani abubuwa ne na wanda suke ba su a layi sai ka ga ana ta zuga alhaji a hankali a hankali sai ka ga yana nema ya saki layi wannan shaidan kenan ya amurukun bil fasha abubuwa hatta na alfasha sai ka ga wani ga matansa na halal ya tsallake su ya je yana aikata alfasha duk shaidan ne kuma ya kashe masu abin da bai kashe ma gidan wa iyazu duk irin wannan karkashin ayan nan sai kai hattara ba ana gaya mana ne kawai mu ji a matsayin kamar labari ba ana gaya mana ne a matsayin wa'azi shaidan yakan tsoratar da bayan Allah ya ce za su tsiyace in za su ciyar da dukiyarsu sannan kuma in wurin aikin alfasha ne nan kuma sai ya ta zuga su yana sa su su aikata dan kar a raina su su a ganin su yin hakan shine daidai saboda haka sai mu hattara wallahu ya ya'idukum maghfiratan ku ga yadda qur'ani ake mana wa'azi da qur'ani a faɗi gefe a faɗi ɗaya gefen kai kuma sai ka ga ina zaka zaɓa can shaidan yana tsoratarwa kar a yi aiki alheri ko amma alfasha yana cewa ai to nan kuma nan take Allah ya ce wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla shi kuma Allah yana maku alkawari da tanadi na gafara da zai maku in kun ɗau dukiyar ku kun ciyar duk sanda ka ciyar zaka ga Allah ya kankare maka wani zunubi sababin ciyarwa sanda kai wani aiki na alkhairi sai ga Allah ya yafe maka wasu zunubai naka ah, yau tun ma kanka ce tsakaninka da bayi yanzu ka ɗauka irin alhazai da suke da gidaje da da ake fama da rashin wuta an dan fara samun sauki kwanan nan ko ka zo ka ma inji shi gidan shi ba wuta yana ta ƙara sha biyu karfe ɗaya na dare dan injin ai wasu a waje can suke sa shi to kaga makwabcin shi da bai da wuta kuma ƙaran injin zai ta damuwa to amma da ka ne mashi dan alheri sai ya manta da ƙaran injin nan ba za ta damu ba <laughs> ba haka ba ne haka ɗan abin da ake dafawa ya ta jin ƙanshi yana ta bushe shi kullum sai dai ƙanshi kawai ba komai ba abin da za a ɗan rika miƙa mashi wallahi dole ga ba ta shiga amma wata ran ka ɗan so shi ma ɗan miƙa a dafa shi ma ko hasan ba za ka so kamar naka ba to wannan na ɗaya da za ka miƙa ɗin ya karɓa ya ci da 'ya'yan shi wallahi in ya ji ƙanshin wata ran ba zai damu ba wannan duka kaga wato yadda al'amura suke na zamantakewa da dama ana kyale su shi yasa wasu abubuwa na fitintinu suke faruwa masu alkhairi ga dukiyarsu za ka ga suna zaune da jama'a lafiya suna kuma murna da su kaga alhaji ya rasu ana ta kuka ba wai kuka shi ya a kukan yanzu alhaji ya rasu kuma abuwa za su yanki suna samu ta bangaren alhaji ko fama alhaji sanda yake da shi ba mai amfanuwa da shi radda ya rasu me kuke tsammani ba ruwan kowa kawai addu'a sai an sa za su riga to Allah ya ji kanshi shi sa dole mu lura da kyau da irin ayunan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan da falala da zai ba ku ta arziki in dai kun ciyar ciyarwa dan shi wallahi Allah zai mayar maku ba wata ciyarwa da take sababa talauci a ciyarwa tana ƙara dukiya ne kamar yadda bayanai da yawa suka zo an fahimta da kyau bayan wannan a ayan nan ta gaba da Allah madaukaki yake cewa bayan wallahu wasi'un alim sai kuma yutil hikimata man sha. Allah yana ba da hikimarsa ga wanda ya so malaman tafsiri suka yi ta fassarar hikima hikima a nan me ake nufi sun ce dai ba nubuwa ake nufi ba a nan shi yasa kullum nake jaddada mana fassara qur'ani da ka bacewa hmm. kaga baya mun karanta can magana annabi dawuda hmm. ba aka ce an bashi me an bashi hikima aka fassara ta da me annabta to anan kuma ba za ka ce yutil hikimata man yasha ka ce yana bada annabta ka fassara annabta anan ba ita kadai ake nufi hmm. malamai sun ce in annabta za ta shiga ita ce falala wacce tafi komai to da sauran abubuwa da yawa wanda Allah ke bayarwa wanda sun mata fassara daban-daban ita hikiman nan wasu sun ce shine a ba mutum wato ainihin alkitabu wal faham a baka sanin qur'ani da fahimta shi shine yutil hikimata man sha. Allah yana ba da hikimarsa ga wanda ya so a baka fahimtar qur'ani a baka qur'anin kuma a baka fahimtar sa wasu malaman kama Abu Malik shi cewa alhikimatu a sunna. hikimar da yake nufi a nan shine a baka sanin hadisin manzo da fahimtar shi da bi wato da aiki da shi eh hikima kenan kamar yadda zuwa a wasu guraren cewa an an ce an ba da wato ainihin risala kuma ba da hikima to risalar manzanci hikima kuma ita ce sunna kun gane da kyau wani wurin a faɗi ƙur'ani sai a ce sunna ita ce hikima to kamar a nan fassara da suka yi iri-iri kuma suka ce ai ita hikima ita ce ma kololuwan dukkan wani alkhairi da akan iya ba ɗan adam wasu malaman suka ce ma'anarta alhikima shine huwal fiqhu fi dinillah ka sami fahimta a cikin addinin Allah ya zama ka san ahkam ya za yi sallah ya za ka azumi ya za ka yi hukunce hukuncen nan da Allah ya wajabta maka kana da fiqhun su ka san yadda za ka yi su ko ita ce hikima yuti hikmata man yasha Allah yakan ba da hikimarsa ga wanda ya so sai ka zama <clears throat> wato Allah ya sanar da kai addininsa ya sanar da kai kuma hukunce hukuncen shari'arsa shi yasa sai suka ƙara kafa hujja da hadisin nan la hasada illa fisnatai babu hasada sai a abubuwa guda biyu rajulun atahu Allahu malan wa sallatahu ala halakatihi fil haqqi mutumin da Allah ya bashi dukiya matsudin dukiya sannan Allah ya sallada shi kan dukiyar ya ta wato ba da ita da sarrafa ta a wajen haƙƙi shine fil haƙƙi in an ce fil haƙƙi cikin abin da Allah da manzo suke so eh fasallatahum ala halakatihi fil haƙƙi Allah ya sallada shi akan dukiyar ya ta ba da ita inda Allah yake so to wannan ka gani sai ka ce Allah ka bani irin wannan dukiya ta wani to in ka yaka baka yi laifi ba kun fahimta da kyau na biyu wa rajulun atahu Allahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa sannan wa yu'allimuha mutumin da Allah ya bashi hikima yana hukunci da ita sannan yana koyar da wannan hikima din Allah ya bashi ilimi yana karantar da ilimin kuma yana aiki da ilimin a karan kanshi, to shi ma sai ka ce Allah ka bani ilimi irin na wani shi ma ba hasada ba ce gifta ce abu ne mai kyau wanda ake so a yi guri biyu nan aka yi da kai hasada kaga wani abu wurin wani ka ce ina ni ma ina da irin shi kaga ba ta za ka ina ma zuciyar ta gushe ni in ta dawo kaina ba hasada wacce mara kyau ai bakin ciki kake da abin da Allah ya muni ko sannan kuma kila ma fata yake abin ma ya lalace wannan a'a dukiyar shi Allah ya ban mashi amma ni ma Allah ka bani irin ta in irin abin da yake kuma fahimta da kyau ilimin nan nashi Allah ka tabbatar mai amma Allah ka bani irin shi ni ma rika aiki da shi wannan yana cikin hikima kenan wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu wanda suke tuntuntuni su gane bayanan nan da aka yi da ayoyin nan da ake bayani filla filla kan ciyarwa da daɗaɗan abubuwa kar kuma ka dashe shaidan ya yaudare ka hana ka ciyarwa babu mai gane wannan wa'azin sai ma'abuta hankali ulul albabi kenan wa ma yantafi'u bil mau'izati wa tadhkar illa man lahu lubbun wa aqlun haka ibnu kasir yace sai wanda yake da hankali da tunani mai kyau shine duk ababancin da aka faɗi zai tsaya a natse ya fahimce su kuma ya ɗabbaka su idan da kana rowa dukiyarka to yau ka ji to sai ka fahimta shedan ne ke so kai kai baro ka tara dukiya ka batta nan kadarori ga shiyas shiyas nan ga sunan kamfani kaza kaza ka mutu ka je an danna kabari sai jiran hisabi a ciki ba ka yi wakafi ko ɗaya ba ba ka ɗau wani abu kabari fi sabilillahi ba ba asasa kaza da kai ba babu jarin ka cikin masallaci kaza ko makaranta kaza ko kaza duk babu <clears throat> ka mutu ka ban ma magada sun tsatsa ga sun ɓaɓɓalla babu hikima a kuma babu hankali shi yasa ba masu gane wannan karatun da aka yi ji ubangiji illa ulul albabi sai ma abuta hankali Allah ya samu gani ne Allah ya ce وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار نعم إن تبدوا الصدقات ما هي نعم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم نعم. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير نعم <clears throat> الله ملوكك يتي وما أنفقتم من نفقة ba wata ciyarwa da kuka ciyar au nazartu min nazarin ko wani bakance da kuka yi fa inna ya face Allah yana sane da shi ka ji wani gara fasa hmm. ba wani ciyarwa da mai ciyarwa zai ciyar ko wani bakance na mai bakance zai yi face Allah yana sane da wannan kuna ganewa wa malin na min ansar azzalumai ba su da mataimaki ba su da wani ansar mai taimaka masu gobe kiyama Allah ya tsare mu da zalunci in tubudu sadaqati fa mahi idan kuka bayyana ku. ƙarara kuka yi su fili ba ku ɓoye ba fa in mafi to ma dalla da wannan wato ainihin sadakar Allah zai karɓa kuma zai ba ku lada wa in tukfuha wa tutuha al idan kuka ɓoye ta sadakar ba ku bayyana ba kuka baiwa fuqara miskine fakirai kuka ba su a ɓoye kenan wa huwa khairul lakum to yin hakan shefi alkhairi a gare ku da ku ba su a fili wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma ubangiji zai kankare muku munanan ayyukanku wallahu bima ta'maluna khabirun Allah game da duk abin da kuke aikatawa khabirun masani ne sani na fili da ɓoye to mu dubi nan a nan duniya akwai rayuwa irin tamu tsakaninmu da bayi za ka ga mai yaron gida da mai gidansa ko ko shugaba da wanda suke kasa da shi wani lokacin za ka yi tama mai gidanka wani abin don ya gani ya yaba ko yi kake don ya gani a dama abin <clears throat> haƙƙi ne kai mashi amma kuma sai ka ta so ya gani sai ka ga kana ta wani abin kuma baya ganin ko don ba shi a wurin ko kuma bai mai da hankalin shi ba ko kuma ba ruwan shi da abin da kake yi din amma kai kana ta wahalarka wannan tsakanin bayi kenan to amma abin da kake yin shi don Allah in dai Allah kaimawa in ma wani kaimawa to Allah yana sani to na ana so na mana abin da fa muke ciyar wannan kar mu yi tsammanin wai Allah bai san da shi ba ko kuma Allah zai manta da abin da ka ciyar saboda ka daɗe kana ciyarwa ko kuma abin yayi yawa mala'iku ba za su iya kauncin din shi ba a'a komai yawan shi shine Allah ya ce wa ma shi yasa ake amfani da ma wa ma anfaqatum duk wani nau'in abin da kuke ciyarwa na ciyarwa ko menene yasa Allah ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin kalmar nafaka na gaya muku tana da faɗi ciyar da abinci ciyarwa ne ka tsinka ma mutum tufafi ciyar da ciyarwa ne ka gina ma mutum gida nafaka ce kun gane kai ma wani aure in shi yake bukata duk yana karkashin infaki ɗaukar dukiya a narakar akan aikin Allah shine infaki ba wai ciyarwa na ka ɗau abinci kaɗai ka ba a wannan nau'i ne na ciyarwa shi yasa sai Allah ya ce wa ma anfaqatum min nafaqatin kun gane da kyau ibn kasir da ya tashi ya ce yukhbiru ta'ala bi annahu alimun bi jami'i ma yaf'aluhu na amiluna min al-khairati minan nafaƙati, wal wato Allah yana ba mu labari ne ta yana sanafa da dukkan abinda masu aikin alkhairi suke na wannan aikin alkhairin ciyarwa ne wani bakance ne Allah yana sane kuma ba sani ba kadai yace wa tadammana zalika mujawazatuhu ala zalika faral jaza'i, kuma ya kunshi bayan Allah ya sani tunda dan shi kaciyar kuma zai baka lada mafi gwaɓi shine sabanin wanda kake yi sai ya gani zai baka ko zai maka to wani bin sai kai dan bai gani ba ko ko ba haka bane mai gidan ka yana Abuja kana nan Kano da gidan shi ya sa ka yan aikace aikace kana ta yi iya iyawarka kana so ya yaba ya gani ko dan abin da yake baka ya baka kila da ɗan ƙari sai ya zo ya zo Kano ka je kai zaton kama zai ga abin da kai kila sai ka je kana alhaji ina tafa kula da gadin din nan sosai ina ba shi ruwa ina eh ka je kana ta bayani dan me bai gani ba ko bai sani ba ko bai ma damu ba to sabanin mu abin da muke ma Allah ya uwa shine na ake jaddada mana muhimmancin mu fahimci abin da kake ciyarwa kar kai tsammanin Allah bai sani ba fa inna Allah ya alamu Allah ya sani komai kankantar abin komai girman shi mala'iku dai sun rubuta Allah ya sani yana cikin iliminsa abin da ya riga ya sani wa malin zalimi na min ansar a zalumai ba su da wani mataimaki da abin da za ka kin ka kiciyar da dukiyar ka ka zalunci kanka ka tafi gobe kiyama ba fa mai kare ka hisabi na na akan dukiyarka Allah ya baka kayan noma baka ɗauka ka ciyar ba ya baka harkokin kasuwanci kana ta samu idan ka ya rufe ka sa miliyan goma kana kallon mai miliyan ɗari ba za ka cire miliyan ɗaya kai sadaka da ita ba ba za ka gina alheri ba ka sami miliyan ɗari a kasuwancinka kana hangen masu lissafin biliyan ba za ka taɓa gode ma Allah balle ka yage wani abu kai shi ne wa Allah yake gaya mana a nan wurin ƙararar cewa mali na min ansa azzalumai da suke zalunta kansu su yin abin da Allah ya yi musu bayani a nan duniya su yi ciyar da dukiya infaki da sauransu to gobe farar da za a danƙe su wajen hisabi ba fa wanda zai zo ya tsaya ba mataimaki wani ya zo ya ce ai duniya kaza ba za mu kare shi babu shi yasa 'yan uwa mu rika fahimta ayoyin nan ko mu rika kokarin ɗabbaka su Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni'mahi in kun bayyana sadakokinku wasu malaman suka ce sadaka iri biyu akwai sadaka ta wajibi kamar su zakka ko wasu ka ce wannan ba ta bukata boyewa kamar sallah ce yanzu ta azahar za ka je ka boye ka yi ta kuma in ka fito fili ka yi ka gaya mana kaya zahar to kaya zahar me wani gwaninta wata gwaninta kai to haka zakka kana da dukiyarka ka ce na fitar da zakka to sai to to madalla ai wajibi ne dama ka fitar ba wani abin gwanin ta bane malamai suka ce sadaka ta wajibi ana bayyana ta dan me saboda kama fita daga zargin mutane yanzu kamar zakka Allah ya baka abin zakka baka yi kuma baka bayani ko kuma kayan kana koyewa wasu sai su rika zaton baka yi ko ka yi noma ka sami wajen buhu ɗari buhu nawa za ka fitar buhu goma sai ka je ka bara ɓoye wanda suke kewayen eriyar da suke sa rai ka yi noma ka samu za su samu baka ba su ba ko ko kuma ka ba wani a ɓoye su sauran ba sani ba sai su rika zaton alhaji ya yi noma baya zaka kuna fahimta da kyau wannan ka bayyana ta wasu malamai suka ce babu wani aibi shine anan in tubu wato in kun bayyana sadakokinku wani in mahi madalla da su amma wato zakata ta ɗau'i sadaka ta nafila kenan to ana so a ɓoye ta saboda kadar ya ta shiga amma ka ne na nafila shi yasa annabi galibin nafilolin sa ina yake su a gida a ɗakin sa to kaga ka sai ka rika ɓoye su haka ita ma sadaka ka ta nafila kadar ya ta shiga ta rushe maka lada in ka koyi babu laifi wasu malaman suka ce idan kuma za a yi koyi da kai fa wurin da idan kai sababin ganin kayi zai sa wani ma su koyi da kai su yi sai aka ce hatta na filar babu laifi ka bayyana ta saboda za ka zama kuduwa abin koyi shi yasa sai ka yi a fili don wanda za su gani su koyi da kai su ma su yi kaga idan kai ka sami lada wani da ya zo aka sami fakirai suka zo masallacin manzo tawaga guda annabi hankalin shi ya tashi za su yi ruku'u da sujada al'aura suna fita waje saboda talauci da rashin abin da za su sa annabi ya fito ya magana sahabbai su rika kawo kayan abinci da tufafi suna ajiya gaban shi kaga fili ne wannan ba boyewa sai ga dandanan fuska na ta canza ta fara haske saboda farin ciki da daɗi ana taimaka ma marasa shi kuna ganewa kaga nan sun yi a fili kenan amma kai da makwabcinka mabukaci a ɓoye ka je ka yi sallama ya fito ka kwankwasa ka ɗan miƙa mashi da Allah ka ka gaya ma kowa ya yi daidai domin ka yi a fili to ƙarshen tare ta shiga wasu kuma su gani kuma wasu in sun bumbunto kila ba za ka iya da su ba haga shi koyo ma da nata amfani musamman wannan mara ko yau faman da ake kenan ka ba wani in ya je ta ya ya ban to mutum biyar goma kuma sai su taho da za ka da su kila kuma ba za ka sami abin da za ka yi ba su ba daga nan sai a sami kuma damuwa kenan ko to sai aka nuna mana dai hanyoyi biyun in kun bayyana sadaka ku kun yi ta a fili madalla Allah ya karba ba ku yi laifi ba an gane da kyau amma in kuka ɓoye ta shine wa in tukfuha wa tutu alfukara in kuka ɓoye kuka baiwa fakirai a ɓoye fa huwa khairul lakum yin hakan shine mafi alkhairi a gare ku da mafi maslaha a gare ku amma bayanin nan da ne wanda ibn kasir yayi cewa idan za a yi koyi da kai to ka yi a fili domin ka sami ladan wanda suka yi koyin kuma za ka sami ladan su kun gane da kyau ibn kasir karkashin nan ya kawo mana hadisin dogon hadisin nan na mutane bakwai da za a yi masu inuwa gobe kiyama ranar da ba inuwa sai wannan inuwa daga ciki akwai man akwai wanda yake na wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu shine na cikon na bakwai ko mutumin da ya bada sadaka da sa, hagu ma bata sani ba mai damar ta baya saboda tsananin boye sadaka shi ma zai shiga cikin inuwar wannan ranar da ba wata inuwa sai wannan Allah ka saka mu ciki dogon hadisi ne mun karanta shi wurare daban-daban saboda rashin lokaci ko to kaga dai a wannan aya ana nuna mana dubbin ana son su akwai inda za ka bayyana akwai kuma inda ake so ka ɓoye ɓoyewar shi yafi alkhairi musamman duk abin da ya shafi nafila ana so ka ɓoye shi dan kada shaidan ya shigo ya maka illa wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma bayar da sadaka da ciyarwa yana zama sababin kankare munanan ayyukan ku abin da kai ba daidai ba kamar misali na dai mana na ɗazu kana cutar da makwabta ta hanyar samun dukiyar ka kai yanzu masu bin mota da eh, hanyoyin da manyan motoci ko suna rababbake hanyoyin da ramuka da waye da da suna zakka suna ka ana ba miskinai ina jin sai a ji saukin damuwa ko amma hanya da an rababbake ta da mota wajen ɗari ka ga mota na kullum ana kan titi kamata ya masu wannan kamata su rika kwaso zakar suna kawo ana sama miskinai har irin na ƙauyuka da ake abin nan saboda abin za a ga gashi su suna tara dukiya masu dai sannan na ga wani analysis ko an ce wani yana da kudi a nan afirka ko a najeriya ne ke. aka ce da da da menene din shi kudin za a samu a dan tsitsin kama mutane shi aka ce da zai kashe ko nawa ne kullum sai a shekara ko arba'in ne ko nawa ni na manta dai a labarai ne na gaji da wannan ba tafsiri ba ne abin dai abin da muke so a fahimta cewa masu shi da Allah su rika bayarwa eh domin hakan yana kankara muna na ayyuka wallahu ma ta'maluna khabirun Allah ya saki nuna cewa abinda da badu kuke khabirun masani ne yana sane ya san dai abin da ke gudana mai Allah ya ci ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم الله ملوك كيتشي ليس عليك هداهم شريت دسو بيزما واجبي أكن كبا ولكن الله يهدي من يشاء سيدي الله شيكي شريت دوان ديسو وما تنفقوا من خير فلأنفسكم don abin da kuka ciyar na alkhairi to kan kuka yi mawafali an kum. kan ku wato dan ladan ciyarwan zai dawo ne gare ku wa ma tun fi tunfiquna illa ibtigha a wajhillah ba kuma bai kamata ku ciyar ba shine ma tun fi tunfiquna illa ibtigha a wajhillah ba za bai kamata ku ce da dukiyar ku ba sai dan neman yardar Allah shine a waje wajhillah in za ku ciyar da dukiya to kar ku ciyar sai don neman yardar Allah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum abinda kuke ciyarwa na alkhairi yuwaffa ilaykum za a cika maku ladan wannan ciyarwan daidai ba za a rage komai ba wa antum la tuzlamun kuma ku ba za a zalunce ku ba to har yau dai magana ciyarwa ce bata kare ba ko a laisa alayka hudahum manzo sallallahu alaihi wasallam ake abin nan ɗin shi duk da cewa ayar an faɗi dai kamar sababin saukata cewa su sahabbai ne game da 'yan uwansu wanda ba musulmi ba suke ɗan jin kyamar masu abubuwa na alkhairi kuna fahimta da kyau suna ganin kamar in sun ba su sun yi aikin banza ba su da lada kamar yanzu wani yana da ɗan uwa wanda yake ba musulmi ba ya ba shi naira dubu biyar dan ya je ya ci abinci sai ya tsince shi can ya tafi sabon gari za shi shage shi kaga ba zai ji daɗi ba to kuma shi arne da arne ne za ka hana shan giya ne ka ba shi dubu ashirin ya dan hidindimu sai je sai alade ya ci kaga sai ya ta jin ba daɗi irin wannan ke damun sahabbai wannan cewa abin da suke cira na dukiyarsu suna ba 'yan uwansu wanda ba musulmi ba kamar suna ganin abin yana tafiya ne babu lada a kai kuna fahimta da kyau wa shine sai Allah madaukake yake cewa laisa alayka hudahum su waɗannan fa da ba su musulunta nan ba fa shiriyar su fa ba hannunka take ba Allah shine yake shiryar da wanda ya so walakin Allah ya hadi man yasha Cikin shirya da wanda ya so duk abin da za ka yi ma wanda Allah bai shirya ba na dabarun yau kai mai gobe kai mai wai dan ka jawo zuciyar shi dan ya musulunta in fa Allah bai shirya da shi ba zai shirya ba kinan shirya iri biyu ce akwai shirya ta taufiki akwai kuma shirya ta irshadi to ta irshadin aka ba manzanni da annabawa da masu wa'azi ku dai aikin ku ku nuna hanya amma ta taufiki shiriya ta taufiki a dace abin shiriyar tana hannun wa tana hannun Allah to shi yasa in kana da wanda suke ba musulmi ba kana ta masu alheri tsammanin kayan alherin shi zai sa su musulunta suka ƙi to karka ce zaka daina domin ga abin da Allah ya faɗi a gaba sai Allah madaukaki yake cewa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum ai abin da kuke cewa na alkhairi yana nan ladan akan ku wannan abin da kuke musu yan uwan naku da ba musulmi ba kuke ta kyautata masu ko kyautatawa za ta zama sababin musulunta su to ladan naku ne kan kuka mawa za ku sami lada shi yasa ana nufin ko kafiri abin da ka ciyar da shi kai musulmi ai za ka ciyar da shi ne ba dan ya ƙara ƙarfi ya ci gaba da kafirci ba a'a ko ciyarwa za ta zama sababin musulunta shi to da duk ka ciyar da shi amfanin ciyarwa zai dawo kanka shine wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum min khairin duk wani abu na alkhairi da zaku ku ce ko da ga wanda ba musulmi bane to kan kula dan ciyarwan zai dawo a gare ku wato ku za ku sami amfanin ladin ciyarwa din ana ganewa wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah shi yasa duk sanda za ku ciyar to kar ku ce sai dan neman yardar Allah sai dan neman samun yardar Allah shine kawai sharaɗi dan in ba dan Allah ba ka ciyar dan ya yaba maka dan ya gode maka dan waye to shi kenan ya gode shi kenan bai gode ba ba lada ka'idar da ake so shir wannan da dai ake ta kwadaita da mu ya zama ka yi ta dan Allah wa ma tunfiqu min khairin ka dubi yadda ake ta maimaita infaki sai Allah ya ce yuwaffa ilaikum za a cika muku yanzu wani a nan duniya za ka yi mai ba lallai ya cika maka abin da ya kamata ba ba yanzu haka ake rayuwa ba hmm, aikin da kake albashin da ake baka ana cika maka shi da ya kamata idan karkashin mai gidanka kake duk ba hakuri ake ba to banda abin da za ka yi ma Allah shi zai cika maka shine cif cif ninkin ba ninki ƙari kan kari yofa ilaikum kuna ganewa da kyau wantum la tuzlamun ba za a zalunce ku ba a riƙe wani abu ko a tauye ko a yi maku kwange a a yana nan wato ga ubangiji sai dai wancan aya da muka ce ta sauka saboda wasu na damuwa kan wanda ba musulmi ba suna ciyar da su to fa ba a buɗe ƙofa ba kuma ka tattara fasikai kai ta ci da su kawai dan shi kenan domin hadisi ya inganta cewa ko la ya kulu ta'amuka illa taqi kada wanda yake ba mai tsoron Allah ba ya zauna ka cirke shi ta cin abincinka aikin kawai ka aje mutum fasiki lalatacce Kullum ya ci yau da rana da safe da daddare gobe haka jibi haka kuma kai ka san fasiki ne wannan ba yadda da wannan ba dan kada ka jo can aikace ya faki ne kowa ma ai mishi mutum mai tantiri lalacece dan iska ya lalace zuciyar shi ta mutu kuma kai ka daure mai gindi wannan yana ta faruwa cikin yan uwanmu a abin nan ko da rayuwa ta yan siyasa mutum ya aje yan daba lalatattu da sunan ai yaran shi ne ya san abin da suke ba daidai bane shi ke ci da su ya sha da su ya ba su kuɗin kwaya sannan kuma saboda kawai 'yan banga sani wannan daidai ne ba daidai ba ne kaka ji ayan nan ka ce ai yan faƙi ne ce da su kuke a'a wannan su gyara halayyar su su tafi su nemi na kansu ba daidai ne ka ji mutane ba ka ciyar da su bayan ka san fasikanci suke kun gane da kyau Allah madaukaki cewa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku komai ba za a ba ku komai daidai to an lokaci kuma aya ya kamata mu karanta wannan ta gaba ko lil fuqara'i karanta ta mu lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una barban fil ardi yahsabuhumul jahil hmm. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم نعم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم نعم الذين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية م. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم الله ملوك يتي للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله فاتو فقير للفقراء waɗannan fakirai ko mu ce talakawa allazina usiru fi sabilillah wanda suka tsara kansu kawai don taimaka ma addinin Allah la yastadi'una darban fil ardi ba su da lokacin fita wato su yi tafiya ban ƙasa don neman na kansu kasuwanci ko wani fatauci duk ba su da wannan lokacin suna zaune kawai jira suke ina jihadi su tafi ya samuhumul jahilu aghniya wanda bai san halin da suke ciki ba yana tsammanin su mawadata ne minat ta'affufi saboda kamewan kai da suke da shi tarifuhum bisimahum zaka gane su da alamomin su na cewa su mabukata ne la yasaluna nasa ilhafa ba sa tambayan mutane komai amma mutane wanda suka iya ganewa za su gane cewa waɗannan mabukata ne wa ma tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi alim abin da fa kuke cewa na alkhairi to lallai Allah alimun yana sane da shi wannan abin ya sani kuma ladan na nan ya baku mala'ikunsa sun rubuta allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan waɗannan da suke ce da dukiyoyinsu cikin dare da rana a cikin sirri da bayyane falahum ajruhum inda rabbihim ladan suna nan wurin ubangijin su gobe kiyama wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a gare su wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba to ku dubi ayunan da muka keto yan uwa ana ta mana bayanin ciyarwa a nan wurin lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah abinda aka fassara cewa ayar ta sauka ne ga wanda suke suka yi hijira suka zo suka zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma mabukata ne amma yanayinsu in ka gansu fes fes ba za ka ce suna da bukata ba ba sa tambayar kowa amma mutane wanda suke iya ganewa suna gane su mabukata ne shine Allah ya ce lilfukara fuqara usiru fi sabilillah waɗannan fakiran nan da suka tsara kansu domin kawai suna jira sai annabi ya ce za a fita yaƙi sannan su fito eh in aka shelanta yaƙi dama takobin suna nan aji kawai kuma an same su a madina wanda su ake kira ahlus suffa kafin su sami wadata su sami yadda za su yi kawai jira suke aya ta sauka su ji su haddace ina annabi zai tafi yaƙi a tafi da su mai annabi zai faɗi na hadisi su haddace suna nan zaune to ire-iren su ne Allah maɗaukaki ke mana bayani cewa la yasdiuna darban fil ardi ba su da lokacin tafiya ban ƙasa domin neman abinci a nan ne malamai suke cewa ashe har yau har gobe harkar neman ilimi tunda yanzu in babu jihadi ai neman ilimi kai shi ma jihadi ne ko ba jihadi ba ne wanda suke za su tsaya yanzu ka ɗauka ana so ka haddace ƙwar'ani ko wani yaro yana so ya haddace ƙwar'ani amma bai da abin da zai ci dole sai ya tafi kasuwa sai ya je noma sai ya je kiwo zai iya samun ya ce amma da za a sami wanda zai ɗau nauyin shi je ka zauna shekara biyu shekara uku kai karatun ƙur'ani nawa ne wannan makarantar aka saka kuɗin abinci to na ɗauki nauyi har ka gama shekarun nan ka aja kasuwa to wannan yana kama da wannan yan uwa domin bai da ikon mai hadda ƙur'ani ya haɗa shida tafiya kasuwa da tafiya gona ko tafiya kiwo kuna fahimta ta ba daidai lokacin wannan ka ɗauka ka bashi yana daidai da waɗancan lokacin da su ma zaune suke suna haddace ƙwar'ani suna haddace sunna ana tafiya yaƙi da su shi yasa suka sami lokacin yin karatun gaban manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ma a yau dole ne kun ga yanzu makarantu na allo da suka zama sun lalace ai man hakuri ba dukkan su ba zaka ga yaro yana ta gararan ba ba karatu ba a tsare su to da haka za yaro sai shekara ashirin bai su hizbi biyu ba ba she ga akwai buƙatar mu samar da makarantu wanda ake kiran su bodin sukul na qur'ani inda yaro zai zauna ya gama firamare kan ya tafi sakandire a bai shekara uku a gani me zai ya gama karamar sakandire kan ya tafi siniya a bashi shekara uku a gani me zai haddace ya gama siniya kan ya tafi university a bashi shekara uku a ga kafin ya sami admission ko kuma ko ya samu ya yi farin din shi sai ya haɗa hadda shi wannan zaman zaka ga akwai yayan talaka da su iyayen ba su da kuɗin zaci da su to samar da irin wannan makarantun kai kuma ka je ka ciyar da dukiyarka a wurin ba karamin taimaka ma addini bane ya gama haddasa sai ya zo ya tafi kuma karatunsa na zamani domin kada a bar shi a baya a zamanin ga haddan qur'ani amma yanzu kwanan da aka yi musu interview za su za su tarawihi gashi injiniya ne kuma gashi hafizi ga sunan da yawa sai ka yaro yana karantar karatu na zamani a university kuma ya haddace maka qur'ani din me ke kawo wannan samar da gurabe wanda za su bada wannan to ayan nan tana haska mana irin wannan wanda ba su da ikon su haɗa neman iliminsu. su da karatu sun zauna suna ta karatun wasu za ka ga sun yi wanki rigar su ba tsohuwa ce amma fes-fes da hularsu amma duk da haka sai ke tsammanin ma suna da shi ba su da shi shi ne allah maɗaukaki yake nuna mana ya saba humul jahilu aghniya wasu jahilan da ba su san halin da suke ciki sai su masu akwai ne ka san wani zai zauna da annakiya da dauda rigar shi na wari da fasassar riga wai don a cera da talauci ko wanda bai da shi ɗin kuma ba zai dai zauna maka cikin kazanta ba fes da shi wasu alaran momin duk ba ka suke ba za ka gaba ka fi alaran ma iya kare hula ba amma in ka laluba a jiwon shi karhinta ba shi da naira dubu ɗaya amma ya wanke rigar shi fes ya goge ya tsira hular shi fiye da ta wannan suke tsammanin yana da shi to haka irin waɗannan suke masu wasu yasi zaton suna da shi kuma ba su da shi to irin wannan abin da ake so a nuna mana a ayan nan a taimaka masu kuna ganewa da kyau shine sai aka ce tarifuhum bisimahum zaka iya gane su wato ainihin da siffar su ta rashin babu ɗin in kai ka san abin da kake domin ala ramma ko kuma wani gardi dan ya sa kaya masu kyau kai ka san bai da shi karatun qur'ani yake ka taimaka mishi ana ganewa da kyau la yasaluna nasa ilhafa akwai wanda ba su zuwa su roko ba su tambaya kowa komai amma kuma suna da bukata to irin waɗannan sai Allah ya ce ma tunfiqo min khairin duk abin da kuka ce na alkhairi zuwa ga irin waɗannan fa inna Allah bihi alim Allah masani ne wancan na zamanin manzo kenan to har yau muna da irin su suna nan a cikin al'umma wanda za ka ga ba zai su tesi kasuwanci ba in ka haɗa kasuwanci da karatun lalacewa zai in ka haɗa kasuwanci da noma da wannan karatun to sai a rika taimaka musu a ciyar da dukiya a wannan bangaren shi ma ci da wadda dukiya ne fa inna allaha bihi alim in allazina yunfiquna amwalahum wan nahar na nuna mana wato bayan Allah na gari ba sa keɓe wani lokaci wajen ciyar da dukiyarsu ba dare ba rana ba sai a ɓoye ba ko kuma a'a a fili a bayyane da dare da rana duk lokacin da ya kama suna ce da dukiyarsu babu lokaci babu zamani ba wuri duk inda ta kama ciyarwa suke yi sai Allah maɗaukaki yake cewa falahum ajruhum inda rabbihim ladan suna nan wurin ubangijinsu gobe kiyama wala khawfun alaihim ko gobe kiyama ba za su ji tsoro ba wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba dan ba za su ga abin bakin cikin ba za su yi farin ciki dan sakamakon wannan cewa aljanna za a sa su lokaci ya tafi akwai abubuwan karin bayani akai amma tun da za ka nuna man lokaci kamar hadisin da ke nuna cewa laysal miskinu lazi tarudduhu tamra wa tamratan miskini ba shine wanda zai zo a ɗan bashi dabino biyu da ɗan abin nan ya zo ya bara kofa gida wala luqmatu wa lukumatan yan loma biyu ku a bashi shikenan a maganin sa ba shine fakiri ba fakiri wanda bai da shi yana bukata a bashi shine innamal miskinul lazi yata'affaf miskinin da bai iya tambaya amma gashi nan da ka gan shi ka babu babu babu ta kai babu to irin wannan shi ake nuna mana mu kara wato mu ciyar wanda aka ce in kana so ka karanta wannan ayar sai ka kara samun bayani ina ganin za mu tsaya wasu saboda yanayin lokaci abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan tare abinda kuma ne kuskure Allah ya gafarta eh ka riga daga murya ko ka sa abin kusa da bakin ka ana fara san wani da ya su ya siyo wanda ya an tsoro na su ce ka ni ko ba kuma ni san yake neman san uwa da malar da ta addu'a Allah ya yi masa to Allah ka mu shi amma na kai cewa yana da kama shi in shi ne kuma a ce wani sunan tana da wani suna da suna kamar kuma isra'a ya hana cikin wannan haka ne sannan a cikin su in haka ne wanne ne ne ai ai ba su a bayan mafarci ba sosai kuma to eh Ah, dama mana umu sulaimin ai wani alkunya ne da an ce tana da sunanta daban wani ai ba wani abin mamaki ba eh? duk wanda ya sa mata yayi in ya dau alkunya waccan din ya sa mata yayi in kuma ya faɗi sunanta na gasken yayi amma dai shi ya san wancan alkunya ne wannan kuma suna ne na cewa ah, sai ya kai adadin ko wajen adadin zakka sawa'un na ruwan sama ne ko ruwan da ka shayar adadin duka ɗaya ne na lissafi sai ka sami a wasu biyar shine kwano 300 kenan inda ya kai 300 to za ka yi shi, inda bambancin ya kai abin da za ka bayar in ruwan sama ne ya shayar za ka ba da kashi ɗaya bisa goma idan abin da ka shayar ne da kanka za ka raba wannan ɗayan cikin goma biyu sai ka ba da rabi ɗaya rabin ka kara ma kanka kaga a kasa nawa kenan ashirin kenan za ka kasa kayan noma in kai kai noman ka na rani sai ka ba da kashi ɗaya ka riƙe nawa shi shine sai ka riƙe sha tara in ko sama ce ta shayar za ka kasa goma ka ba da kashi ɗaya ka rike tara na Allah ne yake cewa ya saki matarsa a shiga wani kirama sai tara matar tana da zaɓar na'am inda eh bai da no eh eh sai ya rasu shi ko to eh ai tambayar ko mutum ne ya saki matarsa amma saki raja'i ina je ke so ce dan saki ne bi ne akwai saki ba'i ne wanda sun rabu ba zai iya mai da ita ba kun gane akwai saki kuma wanda zai iya cewa na mai da ke kanki gama ta gama ita ba sai an sake daura aure ba to irin wanda yake zai iya cewa na mai da ke ne ba sai an daura aure ba kan ta gama idda ya rasu to za ta ci gadon shi amanta da kyau domin saki ne razzaƙi har yau akwai daman ya iya cewa ya mai da ita da haka shi kenan ita kuma a inda shi ne ya rasu kanta gama iddan nan idda ta za ta koma idda ta kaba kuma ita ma za ta shiga cikin masu cin gado kuna manta da kyau za ta tashi yanzu daga idda da take sai ta koma kuma idda ta kaba ita ma ta ci gado haka shi ma ita ma haka ina fata ya fahimci karatu na Allah ne yake cewa wanda ya rasa sallar isha sai ya mai tarar ana sallar asha mara zai iya shiga ya ƙarfi in an sallar sai ya ƙara cikowa ai an sha bayani ko kai ne ka zo ka tara ana sallar turawi baka yi isha ba to za ka bi tunda na bila ce a raka'an nan biyu da kai a sallame kai ke ne ishakka sannan an sallami biyu ka tashi ka ci ko biyu ko ba za ka yi ba an ji tambaya eh ya halatta kai haka inda niyya bambancin niyya ba ta hana a bi sallah mun sha bayanin wannan hadisin mu'azu hujja ne mu'adu bin jabal Allah ya kara masa yarda zai zo masallacin manzo sallallahu alaihi ai sallah da shi bayan manzo a matsayin shi na mamu ko sannan ya koma su can bani sulai in ya je can su kuma jama'ar unguwar suna jiran shi tunda shi ne makaranci babban sahabi na manzo sai ya wuce gaba ya masu limanci su bi sallah to a wurin shi yanzu sallar da yake ta nafila ce ko ko ta farilla can da yayo tare da manzo masallacin manzo Don kuma ya zo masallacin gosu to na kaga shi nafila yake su ko farilla suke kaga masu farilla sun bi mai nafila kenan haka ake zamanin manzo saboda haka sai malamai suka tabbatar da hakan ya halatta amma masaban malikiya wacce ita muka fi karanta a nan kasar su ba su da wannan ba sun ce sai an sami ittifaƙin niyya niyyar ka ta farilla ka bi mai farilla niyyar nafila ya bi mai nafila in an sami bambanci ba za a bi ba wancan hadisi ba su yi aiki da shi ba to amma mun manhajinmu shine in aka ce ga hadisi dama shi kan shi shugaban mazhaba ya ce za sahal hadisu wa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shi ne mazhaba ta haka imam mali ya faɗi saboda haka kenan kamar kale ma wani abu ba wannan din ba kamar ba kabi shi imam mali din ba kenan Allah ya sa mu dace amin wannan yake cewa ya yi a ya yi kayan ba har bayan kuma mata sannan ya dawo nan kan eh a canji gawa in akwai hukuma mai karɓar kayan tsintuwa sai kai mata ko kuma in akwai wata jiha wacce take ko hisba wani dai wuri da suke kula da kayan tsintuwa sai ya ɗauka kai musu shi kenan ya huta ya gaya musu ga inda ya tsinci abin ga kalar shi ko mace zai zo an gane in ko shi karan kan shi ne yake so ya ci to sai an yi tsami shekara guda yana cigiya kuma a wurin da ake tsammanin mai abin zai ci in an yi shekara bai samu bato sai ya ci da niyyar dole da mai abin ya zo zai mai mai da kayan shi an da kyau dan kuma bai zo ba shi kenan ya ci halal amma sai an sami wannan Allah ya sa mu dace wani wani yake cewa ma'anonin hikima daga ciki akwai annabta malam ne ne bambancin annabta da ne to annabi da manzo shine yana jin ko annabi shine wanda yana da tarihi daban-daban amma dai wanda ya na kusa shine manzo shine wanda Allah zai aiko shi da sako sannan kuma da umarnin ya isar da shi ga sauran al'umma an gane annabi kuma wanda shi za a ba sakon shi kadai babu umarnin ya isar da shi ga wani wasu malaman suka ce annabi shine wanda zai zo ya dora aiki akan aikin wani manzo ɗin abinda wani manzon ya zo da shi shi zai zo annabawan bani isra'ila kusan galibi haka suke manzon da aka tura musu to karkashi sai ka ga da annabawa da yawa ba su zo da wani sabon sako ba sai dai na shi manzon da ya zo kafin sai shi za su ta isarwa wasu malaman suka ce wannan shine bambancin da ke tsakanin manzanci da annabta amma manzo shine wanda yake tahowa da sako na musamman zuwa ga al'umma da aka aiko shi da ita kuma wajibi isa su shi ko wance shi za a ba sakon ba lalle a umarce shi isar da shi ga wani ba a ɗaya fasar. ɗaya bayanin kuma su cewa shi ma zai zo da ƙarin bayanin sakon manzan da ya zo kafinsa amma a matsayinsa na annabi ba manzo ba wallahu ala. wani wannan cewa a kowane da ya samu matsala ta eh ban fahimta ba oh. oh. to addu'o'i da su da suka sarraha suna neman addu'a wannan mai fama da masu Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya Allah ya yi mata abin da ke damunta shi kuma ɗan kasuwa da ya tura kayan shi bai iso ba Allah ya iso mai da kayan shi lafiya Allah ya warware masa matsala banda shi da dukkan ɗan uwa da suke da bukatu ba sai sun ce ai mana kaza na addu'a ba Allah ka san bukata kowa kai kai mu mu bayan ka ne mu mabukata ne gare ka kai ne mai akwai kai ne mai bayarwa da kai muka dogara kai muke roƙo kai kadai ba mu hada ka da kowa wajen abin da kake da shi ya Allah muna tawassuli da sunan ka da sifofin ka madaukaka ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah ka biya mana bukatun na alkhairi na sharri ka canza su zuwa ga alkhairi marasa lafiya mu ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kare su da imani shugaban kasan mu Allah ka ba shi lafiya Allah ka tashi kafaɗa sa Allah ka karfafe shi Allah ka karfafe shi masu taimakon sa ka taimake su masu neman su da sharri ko kasar Allah ka san su ka da su ba masu shugaba bane Allah ka mana maganin su Allah ka sauka mana da nemarka da rahamarka da arzikinka da wadatarka ya Allah ka saukar mana matasan mu Allah ka shirye mana da su Allah ka dora su hanya madaidaiciya Allah ka ba su abin yi Allah ka yassare musu Allah ka sauke musu Allah ka saka ma wanda suka koya mana Allah ka sa a mizanin su mahaifan mu Allah ka gafarta masu Allah ya sa su huta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk